daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 64 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan wa manta ba a karatun da ya gabata mu karkare gaba na shida yau za mu shiga gaba na bakwai tariqul khalas tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarki liftida hanyar tsira da kuma tafarkin kuɓuta wannan ya tattara ne mutum ya zama yana bin sunna da kuma nisantan bida'a idan kana son ka samu tsira a duk abin da kake yi to ka bar bid'a in kana son ka samu nasara a duk abin da kake yi to ka kama sunna an gano wannan da kyau ku da sunna disantan bid'a waɗannan su ne hanyoyin cin nasara isa male ce kala shekul islam fi kitabi al'ubudiyya shekul musulunci ibn taimiyya ya fada cikin littafin shi mai suna al'ubudiyya wa jima'uddin aslan in ka tara addini waje ɗaya to za ka yi kasashe gida biyu ne na farko allah na abu da illallah duk wani magana da ka ji ana da sunan addini ko to ana so a ce maka bauta mu kowa ne in ba allah ba wala na hu illa ma shara'a kuma kada in za mu bauta mu allan nan mu bauta mai da wani abu in ba da abin da shi Allah ya shar'anta ba yadda za ka ce za ka bauta ma Allah in dai wannan bautan ba da abin da Allah ya shar'anta ba ne to ka yi banza dole ka bauta ma Allah bi ma shara'a da abin da ya shar'anta kare to wannan shi ne ibada kadai wannan bayani ya zuwa cikin littafin al'ubudiyya shafi na 31 ya ce lana da bil bilbida ba za mu bauta ma Allah madaukin sarki da bida'a ba domin Allah bai shar'anta yi bid'a ba kama kala ta'ala kaman dai yadda Allah madaukin sarki ne ya ce faman kana ka a rabbihi duk mutumin da ke son ya haɗu da ubangijin shi salin alin to ya amal amalan salihah to fai aikata aiki mai kyau aiki mai kyau kuwa shine aikin da Allah ya yi umarni annabi ya nuna yadda za a yi aikin kuma aka yi aikin da ikhlasi wannan shine amalin salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma wajen bautan karka sake ka sa wani ciki koda ko shirka ce karama ballantana shirka babba aya ta da goma cikin sautul kahafi Jam'a da abin da mutum zai ko ya tsaya ya lura ya tsaya ya taci kuma ya taka tsantsan kana son Allah maɗaukin sarki ya dada kai ne ya maka abin da kake so duniya da lahira ko to yi mai abin da ya sa ka sai ka zauna lafiya ya sa ka yin kaza yi bai sa ka shi kenan simple hali ce faƙada amarallahu subhanahu wa ta'ala fi hazil aya haƙiƙa a cikin wannan aya allah maɗaukin sarki ya ba da umarni ne da cewa an ya kona al'amalu salihan ma dole aiki ya zama mai kyau yanzu da za ma jarabawa a ce yi mana ta'arifin menene amalun salih da me za ka ce shi ne aikin da allah ya shar'anta a yi annabi ya bayyana yadda za a aikin a aikace ko a magance sannan aikin aka tsarkake Allah da shi kadai shi ne amalin salih idan ka samu gabobi guda biyu ba ka samu gaba na uku ba aikin biyu ba sai ka hada uku da za ka dauki aikin da Allah ya ce a yi kuma annabi ya nuna yadda za a yi aikin amma babu ikhlasi aikin ya zama banza duk ikhlasinka idan aikin ba Allah ne ya ce a yi shi ba ka yi aikin banza idan ka ɗauko aikin Allah ka sa ikhlasi amma ba annabi ya nuna yadda za a yi aikin ba ka yi aikin banza waɗannan ukun sai sun haɗu duka mun gane wannan Allah ya taimake mu ma'ala ya ce ai muwafakatan muwafikan lissunna aikin ya zama ya dace da sunna ثم eh amrun an ya لله sannan shi mutumin ya kiyaye al'amarin ta Allah maɗaukin sarki a cikin wannan aikin kaga sunna ita ce inda annabi ya nuna aikin shine umarnin annabi ne shi umarnin da Allah ya ce a yi ya zama sunna ta nuna shi sannan ya kasance mai aikin ya tsarkake Allah a rai shi in ko ba haka ba dukkan aikinka duk yawan shi ya zama aikin banza jama'a mu kiyaye wannan mun gano wannan Allah ko nasiha ne zaka rubuta ma dan uwanka ka tura mai ka rubuta mai wannan ka ce bawon Allah mu ji tsoron Allah in za mu aiki dan neman yardan Allah to mu tsaya mu tantance shin wannan aikin Allah ne ya ba da umarnin a yi shi in har ya tabbata umarnin Allah ne ko to shin annabi ne ya fayyace ya bayyana ya nuna yadda za a gudanar da aikin in ya tabbata haka to shin wannan aikin mun aiwatar da shi da nufin Allah ne kadai ko kuwa kwayar ko sum'a inda wannan to shi kenan kayi kwatai Allah ya kyauta sai ka tura mashi in mai kan gado ne ya tsaya kallo wannan ku to zai nazarin rayuwar shi ɗungurungun da kuma inda ya samu gaba Allah maɗaukin sarki ya taimake mu alhafiz Ibn kasirin كثير في alhafiz Ibn kasir ya faɗa a cikin littafin shi mai suna a التفسير القرآن ya ce wa ne rukunan amala al mutaqabbal kun ga waɗannan abubuwan da muka ambata to su ne rukunan aikin da Allah in an yi ke karɓa labudda an ya kuna khalisan lillah dole ne aikin ya zama an yi ne don Allah kaɗe sawaban ala shari'atar rasulullah sannan kuma ya dace da shiryar shiryarwan annabi annabi ne ya nuna yadda aikin zai kasance ma wallahi in ba wannan ku ka tabbatar da kayi aikin gadu kayi aikin banza duba littafin tafsirin ibn kasir jizi na uku shafi na 106 mahalai ce wa kada ruwaya mithil hadha an alqadi ayat wa ghayruhu an ruwaito irin wannan magana daga alqadi iyad Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda da wani shi yake cewa wa mimma taqaddama bayyana annahu la budda li sihhati ay amalin yace cikin bayanan da suka gabata duka yana nuni kan cewa babu ko makawa dangane da ingancin ayyi amalin kowane irin aiki nuridu an yataqarrabu bihi ila Allah wanda muke nufin mu nemi kusancin Allah da wannan aiki min sharɗaini dole ake siya cika sharɗi biyu asasiyayi wanda su ne foundation wala budda min ma mujtami'ai dole a same su a tare wala fakko a haduhu ahaduhuma anil akhar ɗaya biyar rabuwa da ɗayan wahuma <clears throat> su ne kuwa ikhlasul ibada lillahi wahada tsarkake ita ibadar ga Allah shi ɗaya kun ji wannan wata jaridul mutaba'a li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tsantsan biyayyan annabi in kun da muna kawo abu guda uku ko ai shi aikin dama su masu wannan magana ba sa expecting ma wai kai wani aikin da ma ba ma Allah ne ce ba ba su zo kasan nan ba ne yanzu wanda suke tattaki tsammanin su aikin wa suke akwai inda Allah ce a tattaki to tattaki zaka samu mashi hadisin annabi da zai nuna maka inda zaka yi shi hmm aikin banza ne to inda aiki na Allah ne ko sai ya cika waɗannan sharuɗa in ko dama ba na Allah bane kaga dama annabi bai san shi ba kaga tun farkon fari ya rasa manyan rukunan farawa guda biyu to ko da ce da ikhlasi yake aikin yakin banza misalin wannan ta kadarin da zai dauko giya ya sha ta shi tsakanin shi da Allah zai sha kaga rukuni nawa ya rasa na farko Allah dai bai ce ba kuma dutsiyin shi ko shine sarkin matsiyata bai isa ya bayyana inda annabi ya nuna yadda za a sha giya ba kaga duk kurarin ikhlasi ya zama a banza an gani shi na ga mutane iri-iri Allah ya hana abu sai su ikhlasi ana yi wannan ko ba yi Allah ce kakkayi sai ka ce kai Allah ganin yanka wannan shi ne ainu dalalati in kana neman tsantsan bata to wannan ne kala ta'ala Allah ce fa'abudullahan mukhlisan lahuddin ku bauta ma Allah shi ɗaya kuna masu tsarkake addinin gare shi aya ta bi cikin sotar zumar in za ka bauta ma Allah ka tsarkake shi kaɗai in ka sa wani ku sai ce ana agna shuraka ani shirk ce shi ya gwadata da shirkan duk wani shirki man amila amalan fi fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki ko yaya aikin yake to je ka na bakka da kai da shirkanka kudabi su to yanzu Allah ya zubar kana da wanda zai dauka eh to kai hankali Allah ya kyauta wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka manta da rabanka a duniya wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allahu ilaika kama yanda Allah ya kyautata maka to yanzu misali cikin kunan duka wane ne zai fito man da abin da ayin take nufi wabtagi fi ma ataka kallahu daral akhirah ka nemi gidan lahira ne da abin da Allah ya baka ina ka ɗebi kuɗi ka bada mai sadaka kai zakka kai hajji taimaka ma iyaye da iyalanka maƙota da 'yan uwa da abokan arziki masu rauni na marasa lafiya da wanda suka gaza wanda suka roƙa da waɗanda ba su roƙa ba ka je ka taimaka ma addini a kowane ɓangarori nashi da abin da Allah ya ce ka yi yanzu gagan za ka nemi gidan lahira to sai ya zama aikin nan da za ka bada to Allah ne ya ce sai annabi ya nuna yadda za a yi sai kuma dama Allah ka nufa kaga tun ana akwai a cikin ayar kaga in baka san wannan ka'idan ba baka yi fasar ayar sai mutum sai ya ɗibi dukiyan haram sai ba da sadaka ce shirin Allah yi kuma annabi ya ce a yi sadaka to ya ba da irin wannan dukiyan kuma Allah ya ce wa sai ce wa ahasin ka kyautata ma Allah me ka kyautata ma Allah ikhlas kama ahasan Allahu ilayka kuma yadda kai ma Allah ya keɓe ka da wannan kuɗin bai sa kun yi tarayya da wani ba ko kar ka tara shi da wani a cikin abin da za ka yi mashi kai ihsani kenan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi kenan wa ahasin ka kyautata ma bayan Allah kama ahsanallahu ilayka kamar yadda Allah kai ma kyautata ya baka ai ba karfin ka ne kwato ma da fatan kun gano wannan wannan ita ce aya ta 77 cikin suratul qasas وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي annabi ya faɗa a cikin wani hadisi kudusi alladhi yarwihi ar rabbihi wanda annabi ya ruwaito kai tsaye goban ubangijin shi yace ana agna shuraka ya ana shirk ni na fi ƙarfin shirkan duk wani mushriki man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi ma'i fihi ghairi duk wanda ya aiki komin kyan aikin da yawan aikin amma ya haɗa ni da wani na taraktuhu wa shirku na taraktuhu wa shirkahu shi da shirkin shi Allah ya ne ya watsi da su ba da su muslim ya tattada wannan hadisi a kitabu zuhud ma'ala ce fal ikhlas kun ga ikhlasi la ya ta'atta ma a shirka bai iya haduwa da shirka awar riya ko riya aw iradatul insani bi amalihi duniya. ko mutumin da yana aikin lahira amma yana neman wata ɗaukaka ta duniya wala budda an ya kunal amil kada ƙasa da bi amalihi waje halla wahada dole ne mai aiki ya zama aikin da yake ya fuskanci fuskan allah kaɗai kun gano wannan in dai aikin za ka yi to dole sai aikin ya wa kake ma allah kaɗai in ba ka wato da matsala wannan bayani yana cikin muzakkara fil aqida na dr salih ibn sa'ad as-suhaimi shafi na goma jama'a kun ga nan ana kokarin a nuna mana yanda ya kamata ayyukan mu ne su kasance kuma wallahi tausayin mu ne malaman nan suka ji suka rubuta mana wannan abubuwa in ba da haka ba ko sai ka je kai ta bautan Allah da ka kana auna abubuwa da tunaninka tsammaninka kana bautan Allah ne ashe kai katoton mujidiki ne ka san me kake yi ba kun gano wannan kyau ku to simala yace haza bin nisbati lima yata'allaqu bi shart awwal to wannan bayanan da muka yi yana da alaka da sharɗin farko ne shine me ikhlas kun gano wannan da kyau ku shine me al-ikhlasu ya zama aikin da kai ka tsabtace ka tsarkake ka nafi Allah kaɗai ne da shi in wannan ya samu to komi zai biyo baya kuma zai samu da sauki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum